Jama'a Barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. Saye da sayarwa ya koma sai dai a yi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya wanda 'yan kasuwa da yawa suka yin meme su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya? Na ji ta bakin wasu 'yan kasuwa. sabuwar Ibadan. Sunana Alhaji Garba Uwa. shaman kasuwa wake burja ibadan sana'a ke sai mu ce alhamdulillah saboda lokaci kawai dan tarin sufa da shine kawai tsaikonta amma dai tana nan kamar da take kana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne to ba a samun cash da wuya ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar sufa su masu zuwa sayan wannan wake ba su zuwa da kuɗi idan suka zo waɗansu kowace transfer akwai wanda ma za ta sai rabin buhu wani kwango biyar zai ce maka transfer zai maka na ga waken kala kala ne ko eh, wake ya kashi goma ba mu labari kamar wani iri da wani iri ya akwai to sakkwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu dubu hamsin kuma durom ma dubu hamsin da biyu durom na na, na maiduguri sannan olonyi hap gyale-gyale ana sissuwa dubu arba'in karamin buhu kenan karamin buhu yanzu haka ke kayan da yake taya na ga wani mai ruwan madara na ga wani ja na ga wani fari duk farashin su na da bambanci kenan da bambanci kowane domin shi olayen ga da ambata ma idan ya kai kwango saba'in shi a halin da ake yanzu zai kai dubu sittin da biyar ko dubu tamanin buhu eh, na shi ba amma shi wanga horin wake akwai port sokoto wanda ke fitowa daga fataskom shi ma ga ruwa bakwai ana sissuwa dubu 48 shi kuma sokoto gidi wanda aka hito daga ƙasar sokoto shi ma idan ya kai garuwa bako bakwai yana ka dubu hamsin to wannan farashi da ka faɗa min a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya ko kuma tun can da haka ake sayar da su a kaya bai wani mugun ƙari ba inda kaya kuɗi bai hitowa sosai kaya bai ɗaga sosai ya mugun ƙari ba har yanzu to ina kuke samu wannan wake wake a wake na tuwa daga arewacin najeriya kamar irin maiduguri neja state sokoto state katsina zamfara duka wake na shigowa to wani an kafa so a kasuwa dama dai wanda ababban wake dai wanda an kafa sani saboda mutanen kasa duk abin da za su yi dai su bangaren alale da kosai farin wake sokoto to da wanda an ka rarraye da wanda ba a rarraye ba wani ya yi daraja a saisuwa a wajen mai saisuwa kongo wanda an ka rarraye ya yi daraja bai ma a sai da shi ba sai an rarraye shi assalamu alaikum ni alhaji murtala Ibrahim birnin magaji local government zamfara state sana'a ta sai da barkono to wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu to alhamdulillah ka san kashi yayi wahala watan kudi hannu kenan wallahi sai kudi hannu dan ni ba ma san transfer gaskiya sai kudi hannu to a cikin wannan hali kana sai da kuwa to yana ciniki gaskiya ba lahi ana dan kama haka nan ba lahi wannan tonka ne ko eh. to yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai bulu dinan babba to ba da ba mu saya don harashi kusan harashi uku gare akwai na 900 akwai na 850 akwai na 800 kalan tonka guda kala guda ne dama to me yasa bambancin farashi to daga awo ne gaskiya don wasu masu auna da kyau bismillah wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba amma ni in dai nace na sai maka 800 to gaskiya zan auna ma gaskiya inda zan auna 900 haka zan auna ma to yanzu ga ni kana sai da kwango na wannan tonka to gani insha Allah dai ba a dai sayar da ba dai akalla dai a sayar da kongo 40 to idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya da yanzu da aka dan karamcin kuɗi ga hannayen jama'a wani lokaci ne ka fi ciniki gaskiya can da <laughs> an dan ciniki sosai gaskiya fi billahi kuɗi ba su wahala to yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zabi shugaban bangarori da yawa wannan bai shahi kasuwancin ku ba to gaskiya bai shahi kasuwancin mu saboda dai mu dai abin da shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu amma zabe a lokacin zaɓuɓɓukan da an kai bai shahi kasuwanci ba a bai shahi kasuwanci ba yanda haka sai da tonka da haka haka sai da yanzu haka nan muka sai da shi yanda muka sai da haka nan muka sai da shi farashi daidai daidai muka wa. sunana Adamu Musa sai kulkuli alhamdulillah kuma bakin gurgudu dan gashi nan muna sai da shi kuma suna saye wannan muna sai da shi 11 naira 100 wannan kuma shine ake ce ma sanko shi ko muna sai da shi 10 naira 50 to shi wancan ha kanana kanana wancan shi ake ce ma dan mejela naira mejela wasu muna sai da shi 12 naira 50 da wannan da wannan kala guda ne duk kala su daya don muna wancan shi kuma shi ya karami ana sai da shi shida naira hamsin shi to ya farashin su farashin buhun wannan shi kuma naira dubu hamsin wancan shi kuma naira dubu goma sha biyar to karamin can fa shi kuma karami naira dubu goma da ɗari biyar to wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan gaskiya gaini muna sai da buhu biyu dindi buhu ɗaya duk yanayin kasuwa ne ko da awo kuke yi Ko masu awo kuma a kuma sai ya kyarga haka kamar kwara kwara eh kamar kwara kwara to yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi eh to wannan shine randi ana fitowa da shi daga neja shi kuma wannan sanko ana fitowa daga shi daga nasarawa to wancan fa shi go shi kuma wancan daga Mariga. kuma wancan daga Kebbi ya wuri kenan to a cikin wannan kalar kulikuli wani ya fi daraja to gaskiya wannan randin fi daraja da wannan sankon kuma saboda fi tafiya a kasuwa to an fi sayan su eh an fi sayan su sosai sunana Abdullahi Abubakar ka dade kana wannan sana'a ta barkono insha Allah na dade kamar wani lokaci ka dauka yanzu lokacin dauka insha Allah kanci na kai shekara 15 wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan eh, bata shahi kasuwancin ku ba to wannan siyasa da an kai gaskiya bata shahi kasuwancin mu ba hmm. hakan mu dai abin da muka alhamdulillah wannan siyasa duna ai lahiya an ƙari lahiya kasuwanci yana taya bakin gwargwaro da yanayin irin abubuwan da kaca na zamani alhamdulillah to ya rashin kuɗi ga hannun jama'a rashin kuɗi a hannun jama'a gaskiya akwai yan matsaloli saboda ana cewa tarasfa babu kuma tarasfa ana yi gaskiya ba ta tahiya akwai matsalar network to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa ko ko a tura ma ne wato transfer barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saidawa saboda tarasan matsalar da akwai ko an yi ba ta tahiya yanzu idan mutum ya zo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai barkono ba gaskiya yanzu mutum ko za ce transfer za ne inda ba ainihin kwastoma na na wanda na riga na san shi ko ba ta shiga ba zai dawo ba zan saida mai ba saboda matsalar network dan bala bo dan ga dan bala albasa albasa ga tun an tuba malam mana an dudduba muna gani to naga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci eh to bambancin su kaga wannan ina sai shi 300 wannan ina sai shi 700 wannan ina sai shi 500 wancan 800 wanga 400 wancan 1000 wancan 1500 wancan 3000 haka wannan na kasa 200 wannan ne 100 mm, to wani ya hici niki a cikin wannan kalolin albasa eh ka ga ɗarin shi da ɗarin ga 400 ana sai shi ɗarin ga 2800 ana sayan sa bakin gurgudu to da ja albasa da fara wace ta hidarja gaskiya fara ta hidarja nan garin mm. nan garin fara ta hidarja nan kasuwan ta tafiya kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa na fara albasa eh, dubu saba'in tamanin haka sittin. To ja albasa fa? Ja albasa wallahi to dubu ashirin ma talatin ma sai su baya. To me yasa fara ta hija daraja? Yanayin ƙasar yarba ba su canja tare musu bakan mai ba su sai ta irin haka ba sai dai irin legal suna sai ta. Amma nan wajen ibada ba za su sai hora ja albasa ba sai dai hora. Mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki su kai ana ka gefe na albasa ya ne gaskiya alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka akwai masu sanace su min talasfa ba za a an talasfa ba saboda idan na je wajen sayan kaya kasuwa ina bada kuɗi hannu kashi nake ba suwa wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan to zaɓuɓɓukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin kuna albasa gaskiya dan sha hatulun mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su in ga kuɗi mace ko sayan kayaki mai sayan kaya dubu ta sayan dubu uku babu kuɗi gare ta mu 1000 lele so mu 500 ta 400 ta 400 400 lele ke se 400 Allah ya ko se tabe Allah ko se tabe ki wa mu ma mu 100 naira ni sunana alhaji ibrahim na yade gumbin kure mayama local government kirgin ne wannan wannan kirgin rakumi ne kuma wani bai ana samun na shanu a ciki to ina kirgin tunkiya ko awaki a ba mu aiki da shi wannan to wancan fa ko to wanga kwado ne wanda ake ci akwai wanda ba a ci amma wanga wanda ake ci ne warnoci. ci bai kashe mutum mai tsalle ne a wanga da hi da kihi nama ne tas din kihi gare kai kana cin kwado sosai kuwa ina ci iyali na na ci to bari mu yi magana farashi nawa nawa ake sai da wannan kwado dauri to dauri muna sai da wancan biyu wanga uku na biyar akwai na bakwai har biyar muna daura kwado kuma kana ciniki wala in sha Allah a takaice in yi naira dubu tisa'in tamanin wani bi kuɗin kwado a yi ne eh kwarai kuwa to shi kirgi fa kirgi to gaskiya shi kaso kurgi ba ta da ja kwarai yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafi wannan kasuwa ta ku ta kirgi wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala kasan yarba da kwama wata aminta su zuba amma ba ta da kuɗi eh, wannan kirgin raƙumi nawa nawa kake sai da kowane kirgi daya daya to muna sai da shi ɗari 700 yan inyamurai sun ka zo suna iya saye ne naira dubu don su san sanin daraja ta sosai in kirgin sa ne fa to in kirgin sa na gaskiya har dubu ɗaya ɗari biyar muna sai suwa mai kauri amma ga ta raƙumi ta bata ida cika kaurin nan ba sosai. Wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada. Eh kwarai kuwa ya don ya kama jiki ya nauyi. To akwai buhu na kirgin raƙumi akwai buhu buhuwa ne muke saye to nawa kuka sai zuwa ku abinda muke sai suwa muna iya sai suwa buhu dubu arba'in hmm. dubu talatin da biyu amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga dubu sittin dubu saba'in muke sai da buhu to ina kuke samu kirgin raƙumi ana zo mana da shi daga chadi kuma wani bi kamarun ana shigo mana da shi nawa kake sai da buhun kirgin raƙumi to yanzu ana sai suwa dubu arba'in saboda kasuwa ta yi ƙasa to nawa kuke so shi can wurin da kuke so shi ba mu wuce so shi dubu talatin da biyar talatin haka ne mu bi dubu biyar mu sai suwa a haka ne saboda babu kuɗi yanzu a hali yanzu ƙarshen wannan shirin kasuwa a kai miki dole kenan ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin a nan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya sai wani jikon